ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana albarka da aminci a ƙasarmu ta Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan bukatunmu da muke da shi a ɗaiɗaikunmu ko a jama'a Allah ta'ala ya biya mana dukkan sharri da muke neman kariya a ɗaiɗaikunmu ko a jama'a Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah ya sa mu a cikin bayan da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na tara a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala in akwai tambayoyi sai a bayan mu fara da tsoro Hmm. wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya na anan ita ce tambaya mace ne ko namiji na sa wani rudari a radu na ruda kago <laughs> na san wani ya rute akwai tishin da ba a kusa da ajiye mana kusa da shi ba tambaya ta ita ce tambaya mace ce amma ko wanda na ce masa mace ce ko namiji mu zai ce namiji ne amma ba zan faɗe shi ba menene hukuncin karanta suratul kahfi ranar juma'a domin wasu sun ce bid'a ce kuma menene yin status da muke yi a rinka karantawa ranar juma'a a sha ruwa lafiya to amin matsala ne ina ga akan inganci na hadisi din akwai malaman da suke tafiya akan rashin ingancinsa ma akwai wanda suke tafiya akan ingancinsa sai dai abin da na sani a wannan karni mafiya yawan manya-manyan malaman da muke dogaro da inganta su mafiya yawa sun tafi akan ingancinsa irin shek muhammad nasir rahmatullahi alai irin su Sheikh Ahmad Shakir Allah ya masa rahama da makamantansu min babin misal mu duba ko sahihul jami na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi hadisi na saba'in. a ciki ya kawo hadisin da cewa hadisi ne ingantacce musamman riwayar da take cewa man qara'a سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين دكا وان وان دي كرنت سورة الكهف ranar juma'a. Allah ta'ala zai haskaka masa kwanakinsa da ke tsakanin juma'a guda biyu idan ka yi ta misali jibi juma'a idan Allah kai mu to za a haskaka maka daga wannan juma'a har zuwa juma'a ta gaba dalilin ne dalilin karanta suratul kahfi sura ce daga cikin surori da suke da falala daban-daban akwai surorin da aka ware su a nassi suna da falala kamar suratul fatiha kamar suratul baqara da ali imrana min babil misal kamar ita suratul kahfi misali kamar suratul mulk misali kamar suratul ah, kafirun misali kamar fulhuwa huwa falaki nasi kamar suratul sajada misali waɗannan suwar ne su suratul insan waɗannan duka surori za ga sun zo ko da falala ko kuma da nuna maka muhimmancin karanta su a wani wuri na musamman to da hadisin da ke cikin sahihul jami hadisi na dubu shida da dari hudu da saba'in cewa yi man a suratul kafi juma'a jumu'a adha Allahu lahu ma bainal ne. wanda ya karanta ranar juma'a Allah zai haskaka masa daga wannan juma'a har zuwa juma'a ta gaba wannan hadisi yana cikin sahihul jami kuma babban malamin hadisi abu abdurrahman muhammad nasir rahmatullahi alaihi ce hadisi ne mai inganci sura ce mai ta fara da ayar farko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ta kare da aya ta 110 karshen ta shine faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati a ahada minti goma sha an ka a cikin nutsuwa sai ka karanta da cikin taimakon Allah sai ka samu wannan falala daga juma'a zuwa juma'a da wannan shi ne abin da na san malamai suna faɗa wallahu ta'ala alam amin ya rabu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam ina roƙon Allah da sunayensa mafi girma na alhayyu alqayyum da sifofinsa mafi kamala ya kara maka lafiya da imani da nisan kwana mai albarka ya jikan mahaifanka da na alaramma amin amin amin ya hayo ya tsayo wa iyakun gaba ko malam mahaifina yana fama da rashin lafiya da ya shafi iska kuma ga tsufa ya kama shi cuta biyu Hakan hakan yasa idan ya azumi baya iya kai shi sai ya sha ruwa ba a ba a sani ba wani lokaci kuma ko da an sani ba za a iya hana shi ba don allah malam yaya za mu yi kuma menene matsayinsa to wato ɗabi'a ce ta iyayenmu allah ta'ala ya jiƙan waɗanda suka rasu waɗanda suka ke rayu kuma allah ta'ala ya ƙara musu biyayya wato ba su da sake ne wajen ibada yana cikin mafi girman aiki ka samu dattijo mai dattaku dattijon arziki ko shekara 60 ko 70 ko 80 ko 100 a ce wai ana so wai ka masa nasiha ya ajiye a zuwa ka hadu da mutanen mutanenmu ne a yau muke neman ɗan ƙaramin uzuri ɗan ƙarami yana samun ɗan mura sai a gajen sai a darurat tifil mahazurat saboda gamu da ƙirƙirar abu da ka wai a darurat haka muke daman babu uzurin ma ana nema bare an samu dalili su fa ba fa azumi ko sallah ba dattawanmu in kana da mahaifiya duk rashin lafiya da shekaru ba za ka hana ba za ka yi hana ta zuwa barkatu ba in ta haihuwa duk dabara ba za ku yi hana ta ba sai dai ta ta je can ta kamo hanya ta gagara isowa sai an jan ɗauko ta kuma in ta je kwana uku aka sake wani aihuwa za ta barkatu ba za ka iya hana ta ba amma mu kuma lafiyar ma kanau kamar jakin sayarwa amma zumuncin babu kuma ga ayoyi zumunci da hadisan mun sani kuma su yawanci ma ba su yi karatun mai zurfi ba kawai wa'azin turmi ne ake gaya musu a ce zumunci a kafa yake iya abin da ta rike kenan zumunci a kafa yake babu aya babu hadisi amma duk da barbarin ka ka hana da zumunci na san irin wahalar wannan tunda mutum ya rayu da iyaye kuma Allah ta'ala ya ba su dan tsawon kwana iya gwargwado tun da dama ma bai da sittuna ila saba'in ne kuma kowa ya haura haka to ba za ka sai Allah ta'ala ta kai ta kwanakin ba so na san wahalan yi wa iyaye nasiha na su ajiye azumi a cikin saboda tsufa ko rashin lafiya yana da matukar gaske amma abin da zan ba da shawari kuma da fatawa shine idan mutum yana da rashin lafiya da yake dan karami ne tamfurari rashin lafiya ba wai mai tsawo ba dan tamfurari rashin lafiya misali wani dan ciwo da ya kama kuma ana tsammanin sati ɗaya wata ɗaya wata biyu uku zai warke a ka'ida yana ajiye azumi ne idan ya samu lafiya ya warke sai ya yi mai sai ya rama azumi din wannan idan muka duba a gashi ko cikin sotul baqara aya ta ɗari da da 185 faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kaga a wannan bangaren aya na 185 abinda Allah ya mana yace wanda ya kasance a cikin kumarar lafiya ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra zai rama azumin a wasu kwanaki na daban so sai ka ajiye lokacin da ka samu sauki bayan ramadana cikin shawwal ne zulqa'ada zulhijja ne almuharram safar ne rabiul awwal ko zuwa shawwal ne mai zuwa sha'ban ne mai zuwa duk lokacin da Allah ya baka dama sai ka jinyar da ake gaba a tsammanin sauki gare ta kamar shi a nan kaga akwai jinya ta matsalan iska kamar da kamar na biyu ga jinya ta shekaru da yawa ya manyanta ko baya iya yi to a ka'ida irin wannan abin da ya sauki sai a ɗauko kuma ayar da ke bayan wannan aya ta ɗari da tamanin da hudu wa alal ladina yuqiquna fidyatun ta'amu miskin a nan wurin kaga a sheikh wa sheikha wal hamil wal murdi dattijo da dattijuwa da mai shayarwa da mai juna biyu waɗannan gaba ɗaya abin da ke kan shine su yi mai ne sai su ciyar Mafu, tayyib abun da ke kan ne sai su ciyar fi sabilillah so ala ayi hali in mace mai ciki ne ko mai shayarwa ne ko kuma dattijo ne ko dattijuwa ne da shekaru suka ja to za su ciyar ba ni san cewa tsoho saboda a hausa gangara in ka ce mutum tsoho ba yabo ba ne eh, in ka ce tsoho yawanci ba yabo ba ne an ce kai ba nan tsoho ne to ba yabe shi ba ma cewa da dattijo ne to yabo ne in ya zama dole sai ka ce ya tsufa kuma dattijo ne to ta hada masa duka biyu wannan dattijo ne ya yi qualified din tsohon ya zama wani adjective ne da ke bayyana tsufan shekaru ne dattijon kuma hali ne saboda shi asalin dattaku hali ne za ka samu wani shekaransa sha biyar sai ka ji cewa na ai hadansa dattijo ne akwai dattaku amma wani shekara ta sai a ce menene ba ni na faɗa ba ba ku gaba da ko ku gaba da so zaka wannan yana da alaka da hali wannan kuma yana da alaka da shekaru wani lokaci so kula da wannan abin da nake isarwa gare shi shine ya yi hakuri idan har akwai rashin lafiya ga kuma iska da ya kama ya yi mai a ciyar masa fi sabilillahi idan kuma ya ga zai iya lokacin da zai iya ya gwada ya ga ya samu daman zai iya yi to babu laifi a wata babar mu na san ba ta da lafiya ba raba ta yin abin ba ma bana ta yi da yawa bai wuce kwana biyu ba ke ce mana azumin bana kan tana iya amma bara ba ta iya to akwai wanda kuma za a ga shekaru sun ja wata shekara a gagare wata kuma sai a yi ne sai a iya yi to Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya ci gaba da tafsiri muna cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama wato suratul baqara insha Allah ta'ala aran ma akan aya ta nawa za mu tashi 273 yau dai kan muryar ka baka jin azumin sosai haka ne alamma to Allah ya samu wani lafiya bismillah alamma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يرزقه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم ai mun sha karatu ko Allah ta'ala ya ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah a ba da sadaka zuwa ga fakiran nan da aka kange su a tafarkin Allah la yastati'una darban ba su da ikon yawo a bayan ƙasa saboda me fi ardi a bayan ƙasa ya hasabuhumul jahilu aghniya ta ta'affu jahili yakan yi zaton mawadata ne saboda tsabar kamewarsu ta'rifuhum bi simahum kana iya gane su da siffar su wace ce la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa iya roƙon mutane ko kaɗan ne wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri fa inna Allah lalle Allah bihi da shi din nan alimun mai ilimi ne waɗannan ayoyi da muka karanta a baya jiya shekaran jiya da rana kafin wannan duk suna karanta da mu akan muhimmancin ciyarwa fi sabilillah to wannan aya kamar mai tambaya ne tambaya to ya Allah mun ji mu ciyar idan za mu ciyar wa za mu ba wa taimakon da za mu bayar zuwa ga za mu ciyar sai aka ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah hmm. wato ita sadaka a bada ita ga fakirai wane ne fakirai a nan an kira kawai kamar isimi ne na jinsi ana nufin dukkan mabukaci fakiri ya shiga ciki miskini ya shiga ciki da duk makamanta na mabukata sun shiga don akwai kalmomi da a ƙa'ida idan suka zo waje ɗaya sai su ɗauki ma'ana daban-daban in kuma ɗaya aka kira to ɗayan na shiga iya kalima idza jitama'at iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'at in ka kira fakiri ka tsaya to miskini ma ya shiga ciki in kuma aka kira miskini a cikin ayar aka kira fakiri a ayar to kowanne sai dauki ma'anarsa daban arama za ba mu koda misali a qur'ani inda kake da shi إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم wannan cikin suratu tauba aya ta 60 Allah yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi sai kira mabukata zakka da ya dace a basu kategori gida gida gida takwas muhallu sai sai ce inna sadaqatu lil fuqara wal masakin kaga an kira fakire anan an kira miskinai to anan gurin fakiri ya fi miskini talauci shine sai a ce fakiri wanda bai da cin yau miskini wanda bai da abin da zai ce rabin shekara ko shekara guda to kaga aka ce miskini to da yawa aka zo ne ma za a samu da yawa fakiran ne bi dai su yi karanci a abuja cikin gari sai dai an je bayan gari amma miskini kuma idan aka zo aka fara gwadawa ina ga ko abuja za a karar da safu guda wani lokaci ba a samu wanda ba zai zama miskinin ba mafu <laughs> haka ne na fahimta so don haka ne fukara ita sadakar na abadi ta ga fakirai na waɗanda uhusiru ai shine muni ominal al-khuruj su ne waɗanda aka kange su fi sabilillah ai fi shari'atillah dalilin sun yi riko da shari'a ta Allah la yastati'una darban ba su da wani iko na yawo fi ardi a bayan ƙasa su ne kaman ahlus suffa wanda suna zaune a masallacin fiyayyen halitta a sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam irin su abu hurairah radiyallahu an irin su hanzala ibn abi amir irin su salmanin farisi radiyallahu anhu da su duk waɗannan ahalin suffa ne a masallacin suke zaune wasu a cikinsu ba su da riga da wando wani yana da abin da zai ɗaura a matsayin wando bai da abin da zai rika samansa wani yana da abin da zai rika samansa bai da abin da zai rika kasansa har ana sallah suna faduwa saboda yunwa ana cewa haula imajani waɗannan ai suna da ciwon farfadiya in sun ƙi da sallah manzo Allah ya kalla sai ce law ta'lamuna da malakum inda Allah la ahabbtum an tasdadu faqatan wa haja inda kun san matsayin ku a wurin Allah da kun roki Allah ya kara muku babu da talaucin ma gaba ɗayan nan saboda me saboda an fi cin jarabawa a talauci fiye da a cikin wadata talauci ya fi kusa da ka ci jarrabawa ka samu ifilasi da imani fiye da wadata wannan babu kokonto kan haka nassosi da dama sun bayyana haka sai dai dan adam a zuciyarsa ne baya son talaucin amma talaucin ya fi baka dan garanti akan imaninka musamman a irin wannan zamani da imanin ya yi karanci ke sa annabawa na Allah su suna farin ciki da babu ne kamar yadda yan bayi suke farin ciki da akwai ɗinsu don haka la yastati'una dorban ba su da iko fil ardi na su yawo a bayan ƙasa suna masallaci suna karatun qur'ani ko suna koyon hadisi ko abin da ya kama da wannan ya hasabu humul jahilu ya hasabu ko kuma a ce ya hasibu ya tabbata a kira'a ya hasibu humul jahilu azaniya ko ya hasabu humul jahilu azaniya iya cikin kira'a saba'iyya wato ya hasabu hum har yana zaton su wa aljahilu a nan ba wai jahili da bai san addini ba ana nufin jahilin da bai san sirrin su ne, amma ba wai jahilci na rashin karatu ba jahilci na rashin sanin sirrin su saboda in ya gan sai dauka ganiya mawadata ne saboda me dalili da sa za a ɗauka mawadata ne mina ta'affuf saboda akwai al'iffa sun kane ba su iya roƙo babu amma ba za su iya roƙa ba kana gamuwa da mutum ce yayi sai ce maka alhamdulillahi alladhi bi yadihi salihat ya maka fara'a ya maka murmushi sai ka dauka rumbun gidansa a cike yake da abinci me yiwa ne a lokacin ma yunwa yake ji cikin ma bai ci abincin ba amma hankalinsa na kwance ne dalili saboda babu abin da ke kwantar da hankali irin imani duk duniya babu abin da zai baka peace of mind kamar imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi komai tsada in ka same shi to komai iya da sauki a rayuwa amma in kai asararsa to duk kankantan abu kuma ta da hankalinka shi yasa Allah ta'ala yace ya hasabuhumul jahilu aghniya'a min ta'afu saboda kamewansu suna da kamewa mafhum ta'rifuhum bisimahum kana iya gane su bisimahum ai bi alamatihim suna da wata alama da za ka gane anan ake cewa firasatul mu'min wani akwai mumini da ke da firasa daga ya ga abu sai ya gane wani kuma muminin ne in ya gani ba zai gane ba so da haka imani shine na firasa na mumini da daga ya ga abu sai ya gane mafhum tayyib da haka ta'arifuhum tana iya gane su bi simahum da alamarsu la yas'aluna nasa ba sa roƙon mutane mai in hafa ko da ɗan ƙaramin abu ne duk kankantarsa kai ko da kwatankwacin hancin dibino ba za su roƙe ka ba sai dai kai ka gane su mabukata ne ka taimake su amma bakin su yayi shiru alaikum shine siffar su shi yasa da daga cikin abin da yake da muhimmanci na psychology na zamantakewa idan kana tare da yaronka ne a gona ko yaronka ne a gida ko driver ka ne ko mai gadin ka ne ko kuma wani ma'aikacin ka ne ko kuma ɗan aikanka ne ko masinjanka ne ko wani ƙaninka ne ko wani amininka ne ko wani wanka ne kar ka bari mutum har sai duk haƙurinsa ya gagara haƙuri ya roƙe ka kana da hali ka taimake shi ka zama mai kula ka taimaki wanda ke buƙatar taimako gabanin bakinsa ya buɗe ya gaya maka iya so ka taimake shi ya fi sauƙi ka taimake shi a zaton bai da shi ka ƙara masa a kan abin da yake da shi zan ka kice makonsa har haƙurinsa ya gajiya ya ajiye siffar waɗannan su bayan ya buɗe baki ya roƙe ka gara ka taimake shi kana zaton iya da bukata alhali bai da ita kana tare da waɗanda kake aiki da shi maybe driver ka ne a maybe masinjan ka ne maybe aiki maka a gona ka sai ɗan shinkafan azumi na ramadana buhu biyu buhu uku a gidanka sai ka ɗan auna kwano uku kwano uku kwano biyar sai ka ɗaure sai ka ce to bismillah a kai wa yara gida wannan ba ƙaramin rufa masa asiri kai ba a wannan wunin zai wuni yana fara'a zai yi bacci lafiyayye ka san bacci ma ban baka da cefanen sai akwai matsala musamman kana da yan ba ni babu to zai yi bacci lafiyayye kuma in tuka ka yake za ka ga motar yadda ka san kin sayarwa ita kadai tana tashi sama amma in ka bar shi babu to bukata sai da sa kuma ya shiga damuwa Kamo wani yana tuko wani babban mutum mai ke faruwa <laughs> suna tafiya a kasa ji babban mutum bai ba shi abinci ko ina sai ya ci abinci rabu da shi sun zo za su hau kan wata doguwar gada sai yana ta haka da motar sai shi babban ya ce masa dakata mene sai ce ranka dai wani hanya za a bi dama ko hagu ya ce dama ko hagu mai kake da ya ce gadan dama ko na ya ce gada nawa ka gani ya ce biyu ne ya ce a ɗaya ce ya ce biyu ne ya ce to dakata sai a kai kaga biyu ne ya faru ya ce ban ci abinci ya ce to dakata ka ci abinci to kaga ka zo kan gada mutum ya ce baka gada biyu ya gani kai kana ga ɗaya to bai ce wanne za a ɗaya kai magana to shi ka'idar taimako a taimaki mai bukatan taimako gabanin ya buɗe baki ya ce a taimake shi shine ya hasabuhumul jahilu akhaniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la nasa ilhafa wa ma fi komin khairin duk abin da kuka ciyar na alheri ko ma menene in dai alheri ne fa inna allaha bihi alim wallahi Allah yana da ilimi a kansa lalle Allah yana da ilimi duk abin da kuka ciyar na alheri Allah ta'ala yana da ne yana da ilimi a kansa mafhum tayyib na'am الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون allazina lalle ne waɗanda fiƙuna suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu billaili a dare wannan har da rana sirran a ɓoye wa alaniyatan da a bayyane falahun suna da ajurhum ladansu inda rabbihim a wurin mahalicinsu wala khawfun alaikin, babu tsoro gaba gare su wala hum yahzanuna a baya kuma ba sa bakin cikin barin duniya wannan duka na da alaƙa ga kwadaitar da mu mu taimaki mai bukatar taimako gabanin ya roƙa shi yasa a ƙa'ida sadaka da taimako an fi so a ba wanda bai da shi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci yana zaune sai wasu habai biyu suka zo sai kalle su sai suka yi roƙon taimako sai kalle su yana kallon su sai ce in shi ma a ataitu kuma wala hazza fi hali ghaniyin wala li qawiyyin muktasib iya cikin irwaul galil hadithi na ɗari biyar da saba'in da takwas ya kalle su sai musu in kun matsa zan ba ku sadaka amma ku sani sadaka ba a so a ba mutum da yake mawadaci ko kuma wanda yake karfa da yake da ƙarfin da zai je nema malamai suka ce ƙarfa dai ake tugiya shine wanda ya fita nema bai samu ba ya fita nema bai samu ba to ana ana taimaka amma kakkarfa lafiyayye lafiyarsa kalau in ya kama ka ba za ka yi kwaciya ba kuma ya yi wanka ya yi guga kuma ya zo ya ce a bashi to addini bai karantar da haka ba addini ya karantar da mu mu zama masu zuciya masu zafin nema masu neman halal babu dare babu rana ya sa bahaushe ce wai sana'a goma maganin baccin rana sana'a goma maganin baccin rana na sha gaya muku na yi sana'o'i da yawa na yi makanikanci na yi ɗinki na yi kafintanci na yi kasuwanci na je ƙauye ina siyo shinkafa na sayar na yi zaman shagon kawuna na yi tafiya gari in je in siyo turare na kawo gari na sayar na yi harkar property na saya na sayar kuma na yi aikin gwamnati kuma ina yi duka waɗannan sana'o'i ne a yau idan ka ganni na sa kek a wuya na zauna zan yi ɗinki allah ba za ka ce ɗan ƙarin dawo ba ne wannan yanzu na je maka keken ɗinki ha ba za ka sha mamaki telan da yake ɗinki ban mar gyara ba har a yanzu kaɗan ne saboda an tarbiyyantar da mu ta haƙiƙa a sana'ar ɗan adam bai yaba kansa amma wallahi duk da bana san ya ba zan iya cewa dai alhamdulillah dai ai sana'o'i ne kuma duk waɗannan sana'o'in yau idan bukata ta kama Allah zan yi in sana'a ce ta halal har a yanzu a rayuwa babu da ba zan yi ta bane in sana'a ce ta halal in bukata da kama zan iya yin kowace da rufawa kai na asiri ita rayuwa haka take in ka dauke ka da sauki sai ta zo maka da sauki in ka wahalar da kanka sai ta sa ka a wahala ya dace ka zama karago ne ta ko ina ka faɗi baya ne kowane wuri idan ka faɗi kawai ka zama baya ne wannan shine abin da ya dace ka ko ina rayuwa ta juya ka iya yi za ka iya neman yi rayuwar ka kuma haka muka tashi muka ga iyayenmu suke yi yanzu ka duba iyayenmu mata da muka tashi sai ka zo ko a gidanku ba a makwabta ana yi ko ka ga ana abin sayarwa safiya ko ana dan sayar da daddawa ko ana dan sayar da magi ana kulle shuga a sayar ayi kaza sai suka waye gari ba su ma da ciwon diabetes saboda kullum suna cikin motsa jiki ba ba zama waje ne yake ba amma yanzu sai mata su zauna a daskare a ci a zauna har abincin nan ya gama lara cewa ba a yi wani abin motsa jiki na minti goma ba so da aka ka'ida idan muna da lafiya mu tashi mu nema in muka nema sunna ce ta Allah yana ba wa duk wanda ya tashi nemi halal sunna ce ta Allah yanzu irin fitintunin da ake ciki na satan mutane na kidnapping din mutane na banditry ai duka mutuwar zuciya ce idan zuciyar mutum bata mutu ba me yasa mutum maimakon ya je ya nema zai kashe zuciya sai Allah ya ba wani na tare shi na kwace na kama shi tukunna na kira yan uwansa tukunna idan na kira ko su kawo kuɗi ko a halakar da shi an yi adalci kowa ba a wurin Allah yake nema ba sai mu tashi mu nema a wurin Allah din ba in dai kana da lafiyar da za ka rika sata mutane ka shiga jeji kana kwana daga bakin hanya kilomita arba'in me zai hana ka fito bakin hanya ka kasa kaya ka nemi halal din ka duk wanda ka ya yayi kuɗi kashi da cikin 100 da kafa suka fara akwai ran da na kai wa allaji abin ɗanta ta ziyara bai da lafiya ina gaishe shi muna na nake ce masa allaji ina so na san sirrin yadda ka nemi kuɗi saboda me don mu rika wayar da kan matasa kar su rika ganin ku kuna da jikin asiri su daga wai haka kawai abun ya zo fakayan su san kuma kun wahala ya ce duk arzikin mahaifinsa bai taba zuwa ya tsuguna yace sai an bashi kuɗi ba abun da yi da wa babansa yana son jari sai ce je ka fara in ka ne naka sai in taimaka maka ya ce sai na je in fara zuwa ina tona rijiya a fari idan mutane suka zo daga Nijar da raƙuma za su sayi kaya a Kano ko sun kawo wani kaya ina saka ru ainihin gishiri wannan da ke kwantar da ruwa sai ya kwanta sai su rika shayar da ragumansu suna biya na da haka ya fara neman kuɗi yana shayar da raƙuma na mutanen Nijar ya fara neman kuɗi amma matasanmu ne yanzu ba su jin labarin kawai ka gaya musu ga yadda za a yi kuɗi shortcut amma kar ka yi bayanin wani bayani allaji wani ya fara da kwari sai maka bacci a wurin wa yake maganan kwari ka gaya bari da za a yi gobe da wani kudi ka sai mara kwari ita rayuwa ba haka take ba mu zama masu juriya masu haƙurin rayuwa duk wanda kaga an ce yau wane ne don ka duba rayuwarsa a baya sai ka ji tausayinsa wani labari yake baka ga hakikanin rayuwar ba sai ka zubar da hawaye ita rayuwa haka take shi yasa muna matasa na bukatar mentorship a yi mentoring din su hakikanin rayuwa amma yanzu fahimtar rayuwa ta yi karanci a wurin matasan mu dole a fahimci rayuwa a hakikanin yadda ya dace mu zo masu neman halal masu hakurin neman halal masu juriya wajen neman halal kuma in mun samu halal mu kashe halal ta hanyar halal mafhum tayyib don haka Allah ta'ala ya ce dina su ne waɗanda yunfiquna suke ciyar da amuwa na dukiyoyinsu masu arzikin kenan talakawan sahabbai fa akwai hadisi ma da ke bukari na 1598 da ke cewa sahabbai lokacin da suka bazan Allah mu mubaya'a wanda ya karɓi baya mubaya'a su yace in sun cika ya musu alkawarin aljanna daga cikin mubayar shi ba su roƙi kowa komai ba Yake in kun mun wannan mu mubayar ba za ku yi roƙo ba ni kuma na lamunce muku aljanna gobe kiyama akan wannan sahabi sai haukar rakumi sai bulalar hannunsa ta faɗi ba zai iya cewa na ƙasan miƙo min ita ba kada ya ce ko ya zama yayi roƙo a wurin Allah sai zai sauko daga rakumin ya ɗauke ta ya koma kanta saboda haƙurinsu waɗanda Allah ya rufa asiri a cikin mu kar mu bar mabukaci sai ya roƙa mu taimake shi mabukaci kuma kare kashe zuciya kullum sai dai a bashi kaman aluja a sama ya tashi ya nema in ana nema Allah bai baya Allah ta'ala ya samu wange lafiya don haka Allah dina waɗanda yunfiquna suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu billaili a dare wannan hari da rana ba'un din ba'un ne ana ce mata ba'un zarfiya tana bayyana zarf ne akwai zarfin zaman akwai zarfin makan to wannan zarfin zaman ne tana bayyana zamani shine zamanin dare ko zamanin rana zamanin ne kuma sirran wa alaniyatan su ciyar da dare da rana kuma a ɓoye da a bayyane sirran wa alaniyatan to kaga in kace bin laili nahar dare da rana ya zama umumin zaman duk zamani a duniya dole zama in ma dare in ma rana bi ma'ana masu ciyarwa fi sabilillahi nan babu dare babu rana suna yi kowane lokaci in ka gaba da shi hanyar ce akwai bukata na da hali zai yi in ka gaba da shi zai je kauye zai iya taimaka maka in ka gaba da shi a bakin iya iyafarin akwai bukata zai taimaka in a waya aka kira shi da akwai hali zai ce oke to taimaka masa naira dubu goma idan a bacci ya farka ya ji bukata zai zai shine billaili wan nahar wato dare da rana a kowane hali suka samu ikon taimako suna taimakawa sannan sirran wa alaniya a ɓoye da a bayyane na'am a ɓoye da a bayyane wannan a ɓoye da a bayyane kuma iya bayyana ne umumul ahwal a kowane hali saboda an ce ka yi kaza a ɓoye ka yi a bayyana ai babu wani hali da ya zama na ɓoyewa ko na bayyana ba so da a cikin ayar an bayyana dukkan zamani da kuma dukkan hali babu zamani da ke fita dare ko rana sannan babu halin da ke fita cikin bayyana ko a ɓoye za ka sirran wa alaniyatan menene akan a wurin malaman na hau a nan wurin hmm? asali maf'ul ne amma wani irin ban da arama dan arama ma mufassir ne wani maf'ul ne anan zai zama maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq asalin ayar allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahara infaqan sirran wa alaniyatan sadaka akwai infaqan sirran wa alaniyatan suna ciyarwa a ɓoye da a bayyane shi yasa a kowane halin Allah ya baka halin taimakawa ka taimaka saboda ita dukiya babu tabbas akwai masu kuɗi da yawa da an yi Allah ta'ala ya kwace dukiyar yanzu abun tausayi suke kuma dukiyar ta Allah ce shi yana cikin nakasin dukiya shine na farko duk yawan ana iya rasa ta na biyu ba a tafiya lahira da ita duk abin da aka mallaka a nan za a bar duk yadda magadanka suke kaunar ka ba za su yi abun ne kada duk abin da ka mallaka ba bambancin dukiya da ilimi kenan shi ilimi in karsu da kayan kaza za ka dafi ita dukiya aka ce wani fa kai yi da da fa tsohon mai arziki ne ko yanzu mai ake nufi babu amma kafin aka ce tsohon aran ma ne me ake nufi hadda ta zauna ba ba wai ta kare ba mutum ne Hassan da Usaini Hassan dan kasuwa ne rasa miliyan daya Usaini aran ma ne ko kuma izo su 40 sauran 20 ya hada sai suka shiga mota ɗaya daga nan za su yi tafiya daga Abuja Nabi za su tafi adamawa ko za su je gwanda ko bauchi ko borno ko yau da misali sai suka ci karo da yan fashi allah ta'ala ya kiyaye waye zai asara cikin su mai dukiya za a kwace bai da a ce da wallahi na da jari ta ga irin fasa ta su ce wallahi zai siyo kaya ya ci karo da barayi suka kwace yanzu bai da komai amma shi wannan arama da izo arba'in nan ba yadda aka iya da shi ba mai kwace wannan hadda ba inda aka taba cewa a ce da fada a ramma ne izinsa ko ba a ce izo arba'in ya kama hanyar yobe wallahi ci karo da yan suka kwace tilawa yanzu babu kowa ai ba ta bayan haka ba falahum ajruhum masu wannan siffa da suke ciyarwa babu dare babu rana a ɓoye da a bayyane Allah ya ce suna da ladan su inda rabbihim a wurin mahaliccinsu wala khawfun alayhim ba sa tsoron tafiya lahira jama'a babu tafiya abin tsoro irin zuwa lahira wallahi su ba sa tsoron zuwa lahira wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin cikin barin duniyar ne da Allah akwai wani aminci da ake nema da wuce wannan a ce lahiran nan da ake tsoron ta kai ba ka tsoron zuwa duniyar nan da ake tsoron bari a ce ba ka tsoron ka batta ba ai gata ya kai gata gatan ya kai gata iyaka wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna mafhum tayyib so kula ga wannan wannan abu ne da yake a fili muhallin shahid da Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ga abin da zai musu nagata siffar ayar a baya ke bayyana mana halayensu su ne suna da imani da Allah kuma suna ƙoƙarin tabbatuwa akan imani ba sa barin shi dan wasa da hankalinsu shine abin da ƙarshen ayar ke bayyana mana a kan halinsu, dan a farko ba a ce mana musulmai ne ko mu'mine ne ko masu kaza ba har ma ba laifi ka nemo mana wata aya a Qur'ani da za ta bayyana mana siffar su musamman wala khawfun alaihim wala hum yahzanun innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan cikin sautu da haka aya ta goma sha uku Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu waɗanda suka ce Allah ne mahaliccin mu shine ne al billa sun thumma istaqamu kuma sai suka samu consistency akan imanin su imani da tabbatuwa akai ke iya sa ka tabbata akan yin aikin alheri shi aikin alheri kar ka fara yau gobe ka daina abun da ake so in ka fara har ka koma zuwa ga Allah kana ne kana aikata shi shine abin da ake so shi yasa Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga anan ma yace wala khawfun alaihim wala hum yahzanun me yasa suka iya ciyarwa dare da rana sirran wa alaniyatan li imanihim wastiqamatihim saboda imani da istiqama imani ba shi yake da tsananin wahala ba tabbatuwa akan imani shi yake da tsananin wahala a yi imanin a tabbata a kan imani shi yake da wahala mafu tayyib Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan imani Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله يتي الذين للين ولن يأكلون ربا الربا لا يقومون باسا ميكي ولا كبر سبوب قيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سيدي كما kamar ولد الشيطان shaidan ya buge shi ko zalika bi annahum saboda lalle su qalu sun ce innamal bai'u lalle kasuwanci mithlu riba misali riba ne wa ahalla Allahu al-bai'a Allah ya halartar da kasuwanci wa harrama riba kuma ya halartar da riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih dukkan wani wanda wa'azi ya zo daga wajen mahalicinsa fanta ni san cire ba falahu yana da ma salafa abin da ya wuce wa amruhu ila Allah al'amarin yana ga Allah Allah zai yafe masa wa man ada wanda ya koma ga riba fa ulaika waɗannan su ne ashabun nari ba abota wuta kun fi fiha juna za su dawwama a cikin wutan nan dindindin Allah ta'ala ya kare mu daga wuta ƙur'ani saboda tarbiyya da yake mana a baya an karantar da mu ciyarwa a nan kuma sai aka ce kada kuma fa mu je mu nemi haramun don mu ciyar da ka haƙura sai halal ya zo maka ka yi aiki amma kar ka ce za ka nemo haram ka yi wannan kaga duba yadda aka karantar da kai aya ta baya allazina yunfiquna amwalahum bil wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim amma sai aka ce kuma allazina yakuluna riba kar ka je ka nemi haramun dan ka cika wannan siffa na ciyarwa ba dare babu rana a boye da a bayyanan nan yana cin abubuwan da muka san Allah ya yi wa mafiya yawa daga cikin iyayenmu sarakuna kyauta da shi kenan yawan kyauta duk wanda ya san sarakuna na da da kuma na yanzu da suka tashi gaban na da za ga suna da kyauta akwai sarkin da aka yi a arewacin najeriya in za ka shiga wajensa sau goma a rana ɗaya a saya maka kyauta sau goma in za ka shiga wajensa sau goma sha biyar a wuni sai ya maka kyauta sau goma sha biyar in a wurinsa babu abun kyauta to baya ya mutuwa waje zauna in ku abun da zai bayar ya kare to baya ganin mutane zai tafi kenan to ko mu za ka yi tafiya ka je wajen sarakuna har yanzu mu je mu gaida wani sarki a tare mu a mana alkaki a mana nakiya ka taho da shi bokiti bokiti duka wannan kyauta ne na sarakuna so suna da irin wannan karamci na dawwama a wajen yin ayyukan alkhairi na ciyarwa ɗabi da a ma taɓa samun kyautan wani sarki Eh, an taba samu a ran ma ce an samu amma kasa kasa yake wada ai ban ce mu raba ba a rama ai ban ce mu raba ba to siffa ce ta sarakuna yawan kyauta duk wanda ya tashi gaban su kuma gaskiya yana koyon irin wannan tun irin su Ahmadu Bello Sardauna Allah ya ji kansu an san su da wannan aiki ga wakar da dan kwairo masa aya kan kyauta ce ko wakar sarkin Muri Ubangala nima. alhaji musa dan bairo, ga babban riga ga kufta kuma ga alkyabba ga ramani kuma ga jarhuna har da agogo da takalmansu har zuwa can ƙarshe da ya ce an ka hada ko an ka yi total ya zama ne 5,600 naira muhallin shahid sai ya ce ban yi mamakin kyautar kwa ba Umar dan ya yi zama da su madin dalil abin da nake so kenan ban yi mamakin kyautar Umar ya yi zama da su madin dalil to shi ne abin da nake so zama da ya da su ke sa da wani ne kyauta ya yi zama da su madin dalil duba waka shata ta ciro ba ya ce ya same ni gida ya bani mun haɗu kan hanya ya bani na same shi gida ya bani kuma ya ce ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura nan kannan ga gida ya baka ya ce mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma kai ciro bangon ya baka kuɗi ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura nan kannan ga kuɗi ya baka wannan sai cire gwagwagwagwa ya ce ko cikin ku filani ba mai wuce irin wannan abin da nake son nunawa shi da irin kyauta ta sarakuna kyauta karamci ne alama ce ta imani mu rika kokarin yin ta kyautatawa duk abin da Allah ya baka ka taimaka wasu gurgurar abin da zaka iya inda baka da hali kuma sai kai kaudin ma'ruf din alladina ya'kuluna riba waɗanda suke ce riba kalmar ya'kuluna riba aka kira da al tare da cewa riba ana abu da yawa da ita ana yin tufafi da riba ana shan dukiyar riba ana cin dukiyar riba ana gina gida da riba ana iya yin kamfani da riba ana iya abin hawa da riba amma sai aka ce alladina ya akudu da riba ba a kira sauran ba me dalili saboda cin nan shi yake da aulawiya a duk abin da mutum zai da kuɗi mafi muhimmanci shine abin da ke shiga jikinsa yanzu duk kayan sawanka da kyansu aka ce za a ɗinka maka kaya set goma kullum amma daga nan har ramadan ya kare ba kai ba cin abinci sai ran sallah gayin zai yi ai ba zai yi ba za a baka mota lafiyayya da duk najeriya ba irin ta amma ka kiyaye ba kai ba cin abinci sai bayan sallah ko bai ba za ka ci ba zai yi ba zai yi ba shi za a ce ya akuluna riba dan dukkan nau'ukan yadda ake sarrafa dukiya babu wanda yake na dole dole kamanci shi sa aka fara kira saboda shine priority and prioritization مفهوم؟ na ya الذين riba riba. la yaqumuna ay la yaqumuna min quburihim ba sa tasowa daga su illa sai dai kama kamar yadda ya ƙumun nabi yake tashiwa ya takhabbatuhu shaitanu min almas misalin wanda shaidan ya shafe shi yake tashi shaidan ya buge shi daga shafuwa na shaidan yadda mai farfadiya yake ko wanda wanda bugun aljini faru shi yake da biya to haka maciya riba ke tasowa daga kabarinsu gobe ba haka suke tashi a kabarin su shi yasa Allah ta'ala a ƙwayoyi da yawa ya nuna mana kada mu cire ba kuma ya nuna mana duk yadda dukiyar riba take ba ta da wani amfani a ran makaran babu misali kafin mu wuce وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون جزاكم الله خيرا وانا دي دمت سورة الروم آية 39 Allah ya ce wa ma ataitum min riban dukkan wani abun da kuka bayar na riba liyar buwa fi da nasu ko fala yarbu nan ba wai don ya karu a dukiyar mutane a baka riba ko ku bayar ko ka karba Allah ya ce ba zai karu ba amma wa ma ataitum min zakatin turiduna wajen Allah in fa zakka kuka bayar kuna neman yadar Allah tabaraka wa ta'ala to anan Allah zai binninka muku amma riba ba za ta karu ba ka iya gara wata aya يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون wannan cikin Ali Imran aya ta 130 Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la ta'kulu riba kada ku ci riba abu'afan mudha'afa ita ce wadda take karuwa ninkin ba ninki ai ta karawa ana kara satin percentage daga lokaci zuwa lokaci Allah ya ce kada ku ci ku zo masu takawa zuwa ga Allah duk abun da biyayya zuwa ga Allah bai baka ba sabon Allah ba zai baka ba ga hadisi riwaya da muslim hadisi na dubu daya da dari biyar da da da tara manzon Allah tsira da abinci sabbat a gare shi ya nuna mana hatsarin da ba da ke cewa la'ada rasulullah آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال هم سواء رواية الترمذي رحمة الله عليه النبي ya يا mai cin الربا da wanda yake ba da riba da mai rubuta riba da masu shaida a kan riba su biyu duka annabi ya tsine musu a wata ruwaya la'anahumullah Allah ne ya tsine musu duk abin da ya sa manzo Allah ya ce ya tsine wa wani duk tausayin sannan ai akwai abin tausayi a ciki akwai abin tausayi a ciki mafhum tayyib ka zalika saboda bi annahum su sun ce kalu suka ce innamal bai'u mithlu riba ai da kasuwanci da riba duka abu ɗaya ne ba zamanin da aka yi face an samu wanda za su halartar da riba ribar da kake gano ita maka halal ce saboda me sun ce inna mal bai'u mithlu riba sai Allah ce wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halattar da kasuwanci wa harrama riba ya haramtar da riba faman ja'ahu maw'izatun dukkan wani wanda wa'azi ya zo min rabbihi daga wurin mahalicinsa fantaha sai ya nisanci riba yace yanzu ya hakura da ita falahu ma salafa wa amurku ilalla. dukkan wani abin da ya riga ya samu a baya yanzu ya zama halal gare shi daga ran da ya tuba al'amarin sa daga Allah Sheikh Muhammad bin Sa'id da Sayyid Ibrahim cewa wannan aya ishara take ga cewa dukkan wani abin da ya zama na ribada ba ka san haramun ba ne ran da ka haram ne sai ka ja ba ka kare yi ba to insha Allah ta'ala Allah ya kai maka mafhum tayyib wa man ada wanda ya koma kuma ya sake komawa ga riba fa ulaika ashabun nar wannan sune ma'abota wuta ni da ku Allah ya kare mu daga wuta kun fi ha khalidun za su dawama a wutan nan din din na yamhaqu Allahu riba wa yubi sadaqat hmm. wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afim yamhaqu Allahu riba Allah yana gusa da riba wa yubi sadaqat yana kuma ƙara sadakoki da kuke yi wallahu Allah la ku bai son kulla kafarin dukkan wani mai kafin cewa kuma wanda yake asim wanda yake mai zunubi kalmar haku shine al-izala Allah yana gusarwa na mai riba ita dukiyar riba Allah yana gusar da ita kullu ma zada min riba fa ila kulli dukkan abin da ya karu na riba a ido take ga dukiyar ta karu amma a wurin Allah raguwa ta yi don albarkar ta Allah ne ce sai mai riba ya zama yana da naira miliyan biyar saboda riba a ciki wanda bai da riba dubu ɗari ya mallaka sai dubu ɗari da sai albarka fiye da miliyan biyar saboda in mutum ya fahimci addini a wurin Allah ba yawan abu aka damu da shi ba albarkarsa ita albarkar ta fi yawan muhimmanci albarka ta yi ne ta fi yawan muhimmanci in ka samu albarkan ko ba yawan ko ba matsala amma hatsarin ne ka damu da yawa ba ka damu da albarka ba in ilimi ne nemi mai albarka kar ka ji Allah ya baka mai yawa amma albarkar ya fi muhimmanci akan yawa in dukiya ne ka nemi mai albarka in haihuwa ne ka nemi mai albarka duk abin da za ka nema mai albarka har kwanakinka na duniya roki Allah masu albarka idan aka samu yawan alheri da albarka to ya fi kaɗan mai albarka mai yawa mai albarka ya fi kaɗan mai albarka amma kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka mafu tayyib sannan wa yurbi sadaqat Allah yana ƙara ayyazidu Allah yana ƙara sadakoki idan kana ba da sadaka dukiya tana ƙaruwa ninkin ba ninki zunubanka Allah yana kankare maka kurakuranka Allah yana yafe maka wallahu Allah la yuhibbu bai san kulla kafarin asim dukkan wani mai kafircewa wanda yake mai zunubi ni da ku Allah ya kare mu daga kafircewa Allah ya kare mu daga zunubai Allah ta'ala ya ba mu halal ya nisantar da mu daga haramun Allah ta'ala ya kare mu daga riba Allah ya kare al'umma daga riba Allah ya kare al'umma daga riba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 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين الموحدين المؤمنين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا سبحانك اللهم وبحمدك